subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rama mai jin kai. Littafin kurkukun kaddara kashi na 23. Takun tafiyar giant suka jiyo daga can kusurwar benin. Jiki na rawa suka watse da gudu zuwa bakin step din. Kowa ya ci biriki yana faman baza idanuwan shi. Tuni giant din da ya kawo shi ya juya ya fice ya datsa kofar. tun daga ƙasa suka so makallan shi doguwar kafarsa sai kyarma take yatsun kafarsa duk sun mammanne da juna jikinsa sai rawa yake yi idanuwan shi sun sassaro tamkar ƙwayar idan shi za su faɗo ƙasa jijiyoyin wuyan shi duk sun fito roɗo-roɗo saman farar fatarsa kayan jikin shi duk sun yi uban squeezing sumar kansa ta hargitse duk ta ci kwaikwaye lamarin ya yi matukar ɓata zuciyoyinsu duk sun gaza yi mishi magana haris ne ya yi kokarin furta sunan shi danish lafiyar ka kuwa ko har yanzu jikin ne Ya yi tambayar yana kokarin matsawa kusa da Danish dafa kai suka ga yana yi da hannuwan shi ya fasa wata iriyar gigitacciyar kara wanda ta razanar da su Angel da ke niyyar nutsuwa cikin baccinta sautin karar Danish ya farkar da ita a firgice ta ware idananta tare da kallon inda suke a tsaitsaye cirko-cirko a bakin benin da sauri ta sauko daga saman gadon jikinta har bari yake yi ta cikinsu ta ratsa ta tsaya dab da shi tana kallon shi ya kankame jikin shi yana girgiza musu kai labban shi na kirma ya soma faɗin kada su matso kusa da shi bai san ganin kowa ya tsani kowa yana kai ƙarshen maganarsa da gudun gaske ya bi ta tsakiyar su ya bangaje su bai nufi ko ina ba sai cikin toilet area din su. ya shige ɗaya daga cikin toilet ɗin ya ja kofa ya datse yanda ba za su iya shiga ba fashewa da kuka aziza ta yi saboda tsoron da ta ji da gudu suka ɗunguma zuwa bakin kofar ta farko Harris ne ya shiga bin kofofin toilet ɗin yana kwala mishi kira danish danish ba ka ji ina kiranka wai me ke faruwa ne please ka buɗe mana kofa mun yi kewarka sosai a kofar toilet na karshe ya ji ya bubbuga ta ya ji ta a garkami alamar nan ciki da nishe shiga a ruɗe rubina ta ce bari na je na faɗa ma tsohuwa ta zo ta ga halin da ɗan uwanmu yake ciki kada mu rasa shi ta yi maganar tare da juyawa da gudu da buce cikin shekar kuka aziza ta ce wayo allah da shi me ya faru da kai ne dan allah ka buɗe kofar hawaye ne a cike da idanuwan su javed eva ta ce ban taɓa ganin shi cikin wannan mawuyacin halin ba sam da nishi baya a hayyacin shi tana rufe baki dije ta ce ai duk laifin angel ne ita ce sila da a ce ba ta taɓa lafiyar jikinsa ba da duk hakan nan ba ta faru ba cike da takaici Angel ta ce ni fa ba ni ce su dar shigar shi cikin wannan halin ba ko da a ce ni ce amma ai an kai shi treatment room ko me yasa da ya dawo babu sauki a jikinsa kenan ba duba lafiyar shi suka je yi ba wani abin ne daban suka yi mishi tsawa Haris ya daka mata idan har da nishi ya rasa ransa ki ma ki shirya bin shi kafar shi ki muguwa kawai fashewa Angel ta yi da matsanancin kuka tana faɗin ita ba ita bace sila faduwa cikin wurin Rubina ta yi har suna hada baki wurin tambayar ta ina tsohuwar take idan ta cike tab da kwalla ta ce na kwankwasa kofar ɗakin ta bata bude ba guntun tsaki Haris ya ja ya ci gaba da bugun kofar yana kiran sunan Danish amma shiru bai amsa musu ba Ka baki daya sun taru a gaban toilet din sai faman kwala mishi kira suke yi yayi shiru babu magana me zai hana mu sanya karfi mu buge kofar watakil ta bude batul ce ta kawo wannan shawarar ga baki ɗaya suka shiga bugun kofar idan wannan ya yi ya gaji sai wannan ya jaraba duk a nan karfinsu ya kare dama ya lafiyar gwiwa ya lafiyar giwa abinci sau ɗaya a rana gabaki ɗaya sun fidda rai da fitowar da danish duk jikinsu ya yi sanyi ransu yana ba su cewar danish ya mutu a cikin kewayen nan ransu duk a jagule suka fito daga wurin toilet ɗin suka koma cikin ɗakinsu a kasa kowa ya zauna Angel tana a tsaye a bakin kofar farko ta shiga toilet ta shiga toilet din su idananta sun cicciko tab da kwalla zuciyarta a cike take fal da tunanin me ya faru da Danish yau 5 days kenan yana a treatment room me yasa bai ji sauki ba anya kuwa duba lafiyar jikinsa aka yi ko kuwa kara mishi ciwon aka yi duk yanda ta kagara ta yi tozali da Danish sai da ta ji kuncin halin da ta gansa a ciki kwata-kwata baya a hayyacinsa tamkar an canza shi ta rintsa idanunta tana tuna yanayin da ta yi arba da shi gwanin ban tausayi kamar wanda aka zakulo daga bakin kora yanzu ya zamu mun bar shi a can ciki Allah kaɗai san halin da yake ciki Mobin ne ya yi maganar fuskarsa jage-jage da hawaye Naufal ya ce muna ji muna gani za mu rasa ɗan uwanmu wai me ke faruwa da Dinesh tsohuwa ta ce an kai shi treatment room ana duba lafiyar jikin shi but why Dinesh bai ji sauki ba ya yi makan shi tambayar da bai da amsar ta hibba ta ce gashi tsohuwa bata nan na san da ita za ta ceto rayuwar shi daga inda Angel take tana iya jiyo maganganun su ta tsani ta ji sun ambaci sunan tsohuwa kuma har suna da yakinin ita ce kadai za ta iya ceton rayuwar shi azizi sai kuka take yi tamkar ranta zai fita shi Haris ya ma rasa ta cewa saboda tsabar kululun bakin cikin da ya tokare mishi makoshin shi zuciyoyinsu sun karaya ba haka suka yi tsammanin za su ga ɗan uwansu ba ba karamin sage musu gwiwa a kai ba sun rasa yadda za su yi da nishe buɗe musu kofa ko magana bai balle ma su sanya ran yana a raye gaza jurewa Angel ta yi juyawa ta yi tare da komawa cikin toilet area ɗin, a bakin kofar toilet ɗin da yake ciki ta tsaya tare da kai hannu ta riƙe handle ɗinta zurfin tunani ta shiga yi akan yadda za ta samu ta balle kofar sun babu wani makami da za ta yi amfani da shi in dabaru ta shiga yi na da za ta balle kofar Allah ne ya taimake ta cikin sa'a sakatar ta sake kofar ta bude ba tare da ta sha wahala ba ajiyar zuciya ta sauke tare da tura kofa ta shiga ciki tana faman ga idanuwanta tun a bakin kofar ta yi arba da wandonsa ya shi a ƙasa ras ta ji gabanta ya faɗi ci gaba da tafiya ta yi tana bin ƙasan da kallo rigar shi ta gani a ƙasa ita ma ya yi wurgi da ita ma ya yi wurge da shi tsayawa ta yi a tsaye cike da fargabar halin da za ta yi tozali da shi yana a can gefen takuryar tukunyar fulawar nan a nan ya zauna daga inda take tana iya hangen fuskarsa wuyan shi har zuwa kirjin shi sai kuma kafafuwan shi da ya zuro da su ta kasa ya lumshe idanuwan shi sai ne shi yake yi tamkar wanda ya sha gudu muryarta na kirma ta ambaci sunan shi danish bude idanuwan shi ya danyi sun yi jawar da su daga gani yana a cikin mawuyacin hali jikin shi duk zufa ta wanke shi kamar wanda aka tsamo daga cikin kogin ruwa ta wutsiyar idanu ta wutsiyar idan shi yake kallanta juyawa ta yi da sauri ta ɗauko mishi rigarsa da wandon shi matsawa ta ɗanyi nesa da shi yadda ba za ta iya ganin tsaraicinsa ba cikin sanyin murya ta ce ban san me yake damun ka ba amma ina zargin kaina akan halin da kake ciki dan Allah ka yafe min kai hakuri har lokacin bai motsa lips ɗinsa ba balle ta yi tsammanin zai yi magana miƙa mishi kayan shi ta yi don Allah ka mayar da kayanka ba zan so 'yan uwanka su ganka a haka ba hankalinsu ba a kwance yake ba duk sun mu da kai wurga mishi kayan ta yi a saman fuskarsa suka sauka don Allah ka sanya kayanka ta kuma maimaita mishi cikin sigar lallashi gani ta yi ya rantsa idanuwan shi sosai ya ciccije soft lips ɗinsa duk ya fara duk ya fasa su wata iriyar gigitacciyar kara ya sake a firgici Angel ke kallon shi Subatul da ke a can cikin ɗakin jin sautin karar da nashi sa suka watso a guje kafin su karaso Angel ta yi saurin juyawa zuwa bakin kofar ta datse ta tana jiyo sautin bugun kofar da suke yi suna ambaton sunan da Danish ta yi musu hakan ne don ba za ta so su ganshi tsirara babu kaya ba kafin ta dawo inda yake tuni ya yi watsi da kayan shi da ta wurgar mishi a kwance kasa ta hango shi sai birgima yake yi wannan karan har da hawaye akan fuskar shi lamarin yayi matukar daure mata kai tana so ta taimaka mishi amma tana jin tsoron kallon tsaraicin shi rufe idananta ta yi amma bata rufe su sosai ba tana gani biji-biji a haka ta lallaba ta ci gaba da tafiya zuwa inda yake kwance ta lalubo wandon shi ta so make ciniyar mayar masa jikin shi da kyar ta samu ta zura mishi a cire zuciya ta sake tare da bude idananta akan fuskar shi sai famannin shi yake yi idanun shi sun yi idanun shi suna a rufe long eyes long eyelashes din shi duk sun jike a hankali ta kara furta sunan shi Danish are you okay jin muryar Angel a cikin kewayen yasa suka gane cewa tana ciki sun yi mamaki yadda aka yi ta bude kofar nan fa suka shiga kwala mata kira suna faɗin ta buɗe musu kofa daga murya ta yi tare da ce musu ba za ta bude kofar ba saboda sun kala mata sharrin cewa ita ce silar jefa shi cikin halin da yake ciki don haka idan har sun ga ta buɗe musu kofa to danish ya samu sauki ne Bukun kofar haris yake yi tamkar zai ballata ba za ki zo ki buɗe mana kofar ba a harziki ta ce ba zan buɗe ba sassauta murya haris ya yi please angel ki buɗe mana kofa na san ba kya san danish kada ki ce za ki karasa shi girgiza kai ta danyi cike da jin takaicin maganar haris tafin hannunta ta kai saman fuskar danish ta shafa a hankali tare da ambatan sunan shi danish dogon numfashi ta ga yaja. gami da sauke ajiyar zuciya yana so ya bude idanun shi amma ya kasa sai limshewa sai limshe idanuwan shi sai limshewa idanuwan shi suke danish please try to open your eyes sama sama numfashin sa ke fita da hucin zafi hannayenta ta sanya tare da tallabo kansa ta daura a saman lips ɗinta shafa gefen fuskarsa ta ci gaba da yi yayin da ta so makaranto addu'o'i a cikin zuciyarta tana dan tattofa mishi saman fuskar shi ba a ɗauki tsawon lokaci ba ya fara dawowa cikin hayyacin shi lokacin dare ya fara yi su biyu a cikin toilet yayin da su batul ke zazzaune a bakin kofar shiga toilet din sun labaita har sun gaji da bugun kofar suna yi mata magiya akan ta buɗe musu su ga a wani hali dan uwansa yake ciki wasu har sun fara gingiɗin bacci ita ma Angel din baccin ta so ji a cikin idanunta a lokacin da bata yi tsammani ba ta ji ya riko hannunta a cikin nashi sosai ya damke mata hannu rigita ta tana kallon shi lumshe idanuwan shi suke a lumshe idanuwan shi suke bai kai ga ya karasa buɗe su ba furta sunan shi ta yi danish muryar shi sokul ya ambaci sunanta angel for the first time da danish ya taɓa ambatan sunanta are you okay ta kuma tambayar shi bai amsa mata ba kokarin miƙewa zaune yayi amma jikin nashi ya ki bashi haɗin kai da sauri ta taimaka mishi wurin tallafo shi ya miƙe zaune tare da kwantar da kanshi saman kafadarta still numfashin shi da huci yake fita tana jin shi saman fatar wuyanta saitin inda dogon hancin ya shafa san bata ji komai ba da ya kwantar da kanshi saman kafadarta sai ta ji tamkar dan uwanta ne na jini kurawa san sumar kanshi ido ta yi doguwa har saman bayan shi kamar ta sanya hannu ta shafa sumar aka zuciyar take raya mata please angel open the door for use mun kagara muga dan uwanmu muryar hannu ce take yi mata magiya hannu ta sa ta dafa kafadar shi danish suna son ganin ka mu koma daki kusan minti biyar da yin maganar ya dan dago da kanshi still jikin shi ba kwari kyarma yake yi rarrafawa ta yi ta riko rigar shi ta miƙa mishi ya sa hannu ya karɓa ya zura ta a jikin shi sai da ta taimaka mishi wurin roƙo shi tukunna ya samu ya miƙe a haka suka soma tafiya har suka kara so bakin kofar ta bude ta fito da shi Ka baki ɗaya suka mike tsaye za su rungumo shi da sauri batul ta ware idanu ta ware hannayen ta wurin kare shi jikin shi ba kwari dan shi yana buƙatar A jiyar zuciya kowa ya sauke wucewa angel ta yi cikin ɗakin su batul suka bi bayan su ya rarrike ta ji yake kamar zai faɗi ƙasa wani irin jiri-jiri yake gani a cikin idanuwan shi a saman gadon shi ta tsaya tare da taimaka mishi ya kwanta ya kwanta a sama sannu da nishi Allah ya baka lafiya batul ce ta yi maganar su haris ma duk suka yi mishi ya jiki Sun ya kasa amsa musu amma duk yana jin su sun yi tsaitsaye cirko-cirko a gefe da gefen gadon shi hasken ɗakin ya yi duhu alamar dare ya yi lokacin bacci ne da sauri javid ya je gaban tebul ya kunna musu sauran fitilun ɗakin ya yi haske ya ɗauko ɗaya daga cikin fitilun ya ajiye ta daga gefen gadon da na shi motsin bude kofa suka jiyo da sauri kowannen su ya juyo yana jiran ganin wane ne zai bullo daga saman benen biyu ne daga cikin giants da ke kawo musu abinci abin mamaki ɗaya daga cikin su hannun shi na ɗauke holding tray saman shi an rufe da jan kyalle da alama kayan abinci ne ɗayan giant ɗin kuma sirinji ne a hannun shi already an zuba ruwan allurar a ciki mai rike da sirinjin ne ya yi musu nuni da hannuwan shi su matsa su ba su wuri da sauri suka ja baya mai rike da taron ya sauke shi kasa gefen gadon danish kafin ya matsa zuwa saman gadon wata irin zabura danish yayi ya daddafa kansa yana faɗin baya so kada su motsa kusa da shi ya rinka ambatan sunayensu har sai yana faɗin ba za su taimake shi ba suna ganin za a cutar da shi tsananin tausayin shi ne ya kama su batul idanuwan kowannen su ya ciko tab da kwalla rike shi sosai jin ɗin suka yi shi kuma ɗayan ya daddake ya caka mishi allurar a wuyan shi nan take jinin shi ya sake nan take jikin shi ya sake ya sulale saman katifar idanun shi a rufe sakin shi suka yi a tare suka juya cikin takun nan nasu suka fice daga cikin ɗakin fitar suke da wuya sa'an na suka yi mishi rumfa suna ambatan sunan Danish Danish Haris ya ce su bar shi ya huta zai ji sauki tunda an yi mishi allura Angel ta ce wai kun yarda allurar magani ce suka yi mishi me yasa Danish yake kuka yana faɗin baya so sai ka ci karamin yaro kuma har yana faɗin mu taimake shi you have to think about it ni san ban yarda da waɗannan mutanen ba Allah kaɗai ya san me suka yi mishi ya tsana fuska Dije ta cike da jin haushin Angel ta soma magana babu abin da suka yi mishi tunda muke da su ba su taɓa cutar da wani daga cikin mu ba kuma me ke ci kike da alhakin ciwon da bata kai karshen maganar ba sakamakon naushin da Angel ta sakar mata a saman fuskarta tsaba raɗaɗi sa Dije ta dafa kuncinta Ni kika buga harara Angel ta jefa mata kafin kaɗan kika gani in har kika ci gaba da faɗin cewa ni ce silar da Danish yake a wannan halin sai na zubar miki da hakoran gaba wawu ya kawai dan kin ga kwanakin nan nayi sanyi shi yasa har kika samu damar gaya min magana ganin sun harzuka yasa Jabir yin saurin shiga tsakanin su cikin sanyin murya ya ce ko dan saboda Danish ku yi hakuri ku yi shiru jinjina kai dije ta yi na kyale ki a yanzu amma wallahi sai na rama naushin da kika yi min tsaki Angel ta ja duk lokacin da kika shirye ni ma a shirye nake mai raban shan duka daga haka suka yi shiru can Haris ya hango Parvin tsugunne gaban kayan abinci da aka kawo sai faman shinshina su take yi hannu ya kai tare da riko wuyar rigarta ya dago da ita tsaye ta make wuya abincin mara lafiya ne kada ma mutum ya sanya rai harara Parvin ta dan jefa mishi amma sai muna jin yunwa sosai wannan dama ce a gare mu ku zo kawai mu zauna mu ci mu koshi in ya so sai mu rage mishi kaɗan ba ma lalle ya iya cin abincin ba wani kallo Hanna ta yi mata ke fa ma din dai akan abinci ne ba imani kika cika ba kin san dai sau ɗaya ake kawo mana abinci sannan kuma da kika ga an kawo na da danish ne ina ma laifin ki ce idan ya ci ya koshi ya rage sai mu cikin murmushin yaƙe farbin ta sake ai na gabaci yake yi za mu yi ta jiran shi ne har sai ya farka ya ci ya rage tukunna wace ta yi tambayar tana kyakkyafta ido yanda ta yi ba karamin dariya ya basu ba mubin ya ce ni kaina yunwa nake ji dan ba yadda zan yi ni Allah yana rufe baki Naufal ya ce ai ba kai kadai ba ina ɗazun nan da muka rinka bugun kofa to anan duka abincin da muka ci ya zube murmushi Haris ya dan sake tare da cewa duk bala'in ku dai ba za ku taba abincin dan uwana ba har sai ya ci ya rage dariya suka yi gabaki ɗayansu da alama suna farin cikin dawowar ɗan uwansu dare fa yayi sosai ya kamata kowa ya je kwanta a cewar Yasmin juyawa suka yi kowa ya nufi gadon shi banda mutum ɗaya Farbin ta yi tsaye a gaban gadon da nishi dawowa Haris ya yi tare da kai hannu ya riko wuyar rigarta mu je ki kwanta babbuga kafa ta yi tare da cewa mara lafiya ne fa ta ya zama bashi shi kaɗai? ni ina so in yi jinyar shi ne saboda shi kaɗai ne a ɗakin ko yayi tambayar yana kallanta Shiru tai tana faman na fuska. Oya mu je ki kwanta, sarkin wayo. Ya ambaci hakan tare da janta. Sai da ya kai ta har saman gadonta tukunna shi ma ya wuce na shiga dan ya kwanta. Gaba ɗaya sun kasa rantsawa, ba komai suke jira ba face farfadowar da nishi. Kin yi bacci? Muryar Haris ce. Yana da yana daga kwance, yayi maganar yana kallon farbin da ke a kwance saman gadon da take a kusa da shi. Ta ya zan iya bacci da kamshin abinci a hanci na? Dariya Haris yayi amma Haris ba ka ganin abincin zai iya lalacewa tunda shi da nashi ba a san lokacin da zai farka ba Call down your mind tunda kika ga sun ajiye abincin nan sun san zai farka ne Giants ne fa sun san me suke yi sun jima suna tattaunawa da Haris before bacci yi abun gaba da Parvin tsakiyar dare lokacin rabi da kwatansu sun yi bacci banda mutum uku Angel da ta ɗaura wa kanta alhakin ciwon da nashi sai kuma Haris da yake na hannun daman shi bayan su sai batul kowannensu yana kwance sun yi likimo kar masu yin bacci ashe tsugunne bata kare ba kamar daga sama suka ji tanishi ya fara gigitacciyar kara mai matukar firgitarwa farfadowar shi kenan ya tashi da wani sabon ciwon a matukar gigici Angel ta yayi bargonta Haris da Batul duk suka rike bargunan su hatta masu bacci sai da suka farka sakamakon karar da nashi da ta kara da cikin ɗakin baki ɗaya hankalinsu ya yi matukar tashi ganin da na shi zaune saman gadon shi sai kara yake sakewa ya daddafa kansa da dukkanin hannayen shi tamkar wanda ake cikin ake shirin zararan shi saboda tsabar yadda yake fitar da sautin karar har wani jijjiga jikin shi ke yi durowa suka yi daga saman gadajen jikin jikinsu har kyarma yake yi wurin sa haris ne ya hau saman gadon jafi da mubin hada naufal da sauran 'yan matan duk suna a tsaitsaye fuskokinsu da alamun rodo Tanishi me ya faru? Me ke damun ka? Dan Allah kai mana bayani. Magana suke yi mishi amma san baya sauraron su. Ihu kawai yake yi. Shi kadai ya san radadin da yake ji. Allah sarki bawan Allah. Mm. daka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ko a kashi na gaba don jin ci gaban labarin. Kuma huta lafiya. Da sunan Allah mai rama mai jin kai. Littafin kurkukun kaddara kashi na 23. Takun tafiyar giant suka jiyo daga